shafuka na sada zumunta inda dai wannan labari na yi wa shugaban ƙasar Nijar juyin mulki a jamhuriyar Nijar ya tabbata. Jiya dai tun bisa safe al'umma suna ta kawo ra'ayoyinsu dangane da wannan al'amari dai wanda ya faru a jamhuriyar Nijar. Sai dai misalin karfe takwas na dare zuwa tara ne wannan lamari dai aka kaddamar da wannan juyin mulki da aka yi ma shugaban ƙasa shugaban jamhuriya bazon Muhammad. Allah Ubangiji ya samu dace. Muna godiya matuƙa bisa bibiyar da kuke yi muna har kullum.